Foto na goma sha biyu Isra'ilawa sun yi bikin cin nasara A cikin littafin alkalawa Sura biyar aya ɗaya zuwa ta talatin da ɗai za ku ga wannan labari. Isra'ilawa suka yi murna da farin ciki domin babban nasara da suka ci bisa ga Kan'aniyawa. Dibora da Barak da Jayal suka raira waƙa, suka yi rawa tare da dukan jama'a. suka yi ma Allah godiya domin ya kori abokan gabansu daga gaba gare su. Isra'ilawa suka darajanta Dibora da jayal Allah ya yi amfani da waɗannan mata biyu har suka jayo ma Isra'ilawa nasara. Wasu mutane sukan yi tsammani mata ba su da ƙarfi ko hanzari, maza kaɗai suna da. Amma Allah yana amfani da kowane namiji ko mace waɗanda suke dogara gare shi. Dibora da Jayal ai ba su yi ƙarfin soza ba, amma Allah ya sa suka jawo babban nasara ga Isra'ila, sun dogara ga Allah za shi taimake su, shi kuma ya taimaka.